liman amana bi risalatul islam babu yanci ga wanda ya imani da farkon musulunci bai da yanci kaga don wannan hurriyan sun kawo ta ne akan mutum zai iya fitar da addini yana da dama yau ya daina musulunci ya koma ilhadi da menene ilhadi nan shi ne kawai yake ciki Amin ya Allah. Shi ne ‘yanci, to ai mutane ne masu ‘yanci, masu magana ‘yanci ko irin kunkan halatta karta ya basa halatta karta suna da ‘yanci kawai. Abinda suka fi yanki na yashi. Jin na yayi ɓanna fa. Wa baya alal iltizami bi ahkamihi wa shara'ihi ya zai mu baya ya yi alƙawalin zai yi musulunci kuma zai riƙe dokokinsa fi an yi khalifa a ki bi tarki fara'idihi ka bi shi zai eh, da suna tarce ko fil tizami dai ko baya alal iltizami bi ahkamihi wa sharai bi ha dai nake tafiya ko Be fi an yi khalifa ahkamahu to babu yanci mutum ya saba wa dokokin musulunci bi tarki fara'idihi wa bi muharramatihi bai da wannan yanci wa illa kana urdatan lil mulahaqati bil mas'uliyati wal muhasabati in har in bai yi haka ba yana daidai da lilmulahaka zai yi karo da bil mas'uliyya da amana amanin da aka tsora masa wal muhasaba za masa muhasaba wa bil jaza'i haka da sakayya al muqarrari fi ahkamihi eh to kaga ko shi yasa turawa da suka zo mana suka kai mashi ko kuma ba maganar ba shari'a ba ma maganar rida ko shari'ar musulunci da aka ce za a yi ta 'yan siyasa a yance ba maganar rida maganar rida maganar hududu maganar wani ne da su a ciki saboda su riga sun shirya mutum zai iya bari musulunci ya dawo shi. ko za ku ne hmm? sun shirya haka dan ma ka ga abin da su yi mutumin da zai ce ai kasar nan shari'a musulunci ake yi shi shari'a musulunci ake yi za a je a kada fitina kawai ana zaune ba ana falla ba har kuɗi gwamnati take sawa a je a yi aikin hajji sannan ko za a je jangulo ta fitina ba a karanta ba da ba da kawai sai ka gano hatta aikin hajji na sai yake ita sallar an riga an shigo an fakwata da samun na ita wanda mu ci gaba da yi sallar ta an dauka an dan kwata hannun jahilai iso yan kwamiti in wancan na da karatu shi wancan bai yi karatu ba in wancan ya taso da tarbiyya wancan bai taso da tarbiyya ba su ne manya Na kanan liman na karkashin su haka su ina za su zo kana ka za su zo su zama sai karatu a ƙarashin liman sai dai in dama can malamin su ne sai dai dama malamin su a za ka ga idan liman na karatu suna ga mafi yawanci ko yan kwanci ba sa zama kusur ne ina ganin kamar haka ne eh? in dai masallaci yana da yan kwamitin to yan kwamitin ba a sallaci ai muna tuda kuɗa daga na nake gurfin kai sai wani muka je ɗaurin aure ranar juma'a a zaure ta da aka a ka aka ce to ai wannan bai dawo ana jira to yanzu ya za a yi mun mun yi sallar mu wata don wata aka ce ai shi baya sallah azan can wani masallaci yake zuwa shi limamin sun ya fara magana sai sun ya tsaya ba bai ta magana ya ta magana ya ta magana inda abun ban mamaki wai ga wani a gefe shi kuma ta kashe shi zuciyar yana ce wai masallacin bai da yan kwamfi ne da ba za su cire shi ba shi lokacin na ke kallon wani na abubuwa ce hmm, kai mutane na sai dai nesa da su kayan su da ya kace za ka rike kayan su kai amfani da shi amma na yi kama da mustafi shi ma koran musu ci akan haka sai su ga sun yi sallah yan tso kafin a jima sallah ta cika to fa za ku kulla lalle dole sai a daina wannan karatu kuma suna son yan suka zo za su sarrafa mutanen da kake karantarwa yadda suke yadda kake sarrafa su dan kuma ke zai ce kai kina ko kaza kaza kai kaza kaza kai kaza sai ga da zai da kai da sai kai ba fa kai ka karanta da ni ba rana tsaka kawai sai tsohon mana rashin je ki kaza je ki kaza je ki kaza ba girmama ba mai kai ba baka girmama da mu inda kana zama kana girmama malamin mu da mun san girman ka ba da mun san girman ka kuma haka kawai za ka zo da kafa zai taka kai ce maka har kare musu wuraren har yanzu irin wannan in yana cin mutane a haka dan dai na tsashi ne dan kuma ce to shi kenan to ba kai liman da kake kumburi kada menene ka ta kashin su kake su ne manyan ka wa illa kana عرضة للملاحقة بالمسؤول والمحاسبة المحاسبة وبالجزاء المقرر جفاكيا لأكينك في أحكامه هنا زي تكتلي من شريعة سكاكاو لتكتا من قبل شرطة الدولة عنه يعني الإسلامية وجب أنجل قومنتي Ka kanatar mu kala fatula ha. O koba ya wuya. ce ta duniya sai mu ƙwarara fili Islam. Wa min ma ya khalifu a kamal Islam Daga cakken abun da ke sa sababa hukuncin ta lokacin musulunci kashe kai. Bai halarta musu ya kashe kai. أو ارتكاب الإنسان شيئا يضر بجسده كويا عيكة وانا أو دكي تضر بجسده أو نفسه أو ملكاته الفكرية أو يبدد أمواله كويا واطر دوكيسة في المتالف مهلكة بلا فائدة ولا صفها وتبطيرا يعيفكم أبو kasha kai yi yanzu ba ga wani a bayan gida kuma an yi kashe a kashe kansa ba ya rasa kansa to shi ne intiharu ba da kuma mutum bai shirya ba ya ba kuma ya kamata ya ya ba mu ai ka ganin tun da gidan akwai kaji ya dace a sa marfi ke tare ba ka faɗa mana hukuncin ba kaza ta riga ta faɗa ciki yaya za yi to in ba shi ne ba a yi riga ba mashi a kagala tana da mace da ba ku je kuna wannan tambayar tambayar ba sai da yanzu zai mota ta riga ta faɗa ina mafita ku je so ku yi mata basitin da yake haka to to haka mafi yawancin karatu ake fa ko dai faɗi da ka ka matsa ba sai kawo dalili to nan ne fa za a yi walau ko